أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan maraice <clears throat> na asabar 17 ga watan ramadan shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine biyu ga watan shida shekara ta 2018 a lissafin miladiya. zaman mu na sha bakwai na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na galadanci a garin birnin kudu jihar jigawa subhanahu ta'ala yana cewa wa man kana lin nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun mun ga magana akan wannan aya jiya nassin abin da ya shafi maganar malin sa'adi za mu bi ba tare da ɓata lokaci ba ya ce algulubu wal kitmanu min al-ghanimati abinda ake nufi da gululu shine ɓoye ganima a ɓoye wani abu na ganima wal khiyanatu da yaudara fi kulli ma yatawallahu al-insan cikin dukkan abinda mutum yake jibinta yake shugabanta wa huwa muharramun ijma'an wannan abu babu wani malami a duniya da ya saba cewa yin haka haramun ma'ana ijma'in malamai ya tabbatar da cewa wannan abu haramun bal huwa min al-kaba'ir yana cikin manya-manyan zunubai inda yake akwai wa'idi mai girma a kai mun san kaba'ir na zunubai ma'ana eh, zunubai waɗanda suke manya-manya waɗanda ko dai la'ana ta zo a kansu ko eh, narko na wata azaba ko akwai haddi da makamantan waɗannan abubuwa kama ta dullu alaihi hadhihi al-ayatu al-karima kamar da wannan aya take nuni ga hakan tunda an ce ya'ti bi ya'ti bima dhalla yawm al-qiyamah wannan wa'idi ne yawa duk kowa laifin da aka sa wa'idi a kansa to kabira ne abin da ke nufi kenan wa ghairiha min an-nusus ko kuma nasus ma da dama wanda ba wannan ba zai mun yi magana akan wasu daga ciki fa akhbara Allah ta'ala annahu ma yanbaghi Allah ya bada labari cewa bai kamata ba wala yaliqu bi nabiyyin bai kuma dace da annabi ba an ya gulla a ce yayi gululi kama alimta كما علمت shi gululi dinnan kamar yadda ka sani kai mai karatu min a'zamu dhunub ina cikin mafi girman laifuffuka wa sharril uyubi kuma na cikin mafi sharrin aibobi wa qad sallallahu ta'ala anbiya'ahu Allah madaukaki ya tsare annabawansa an kulli ma yudannisuhum daga dukkan abin da zai kazantar da su yasa su zama sun samu wata kazanta da cakuɗi da ita tadnisi shine a discretin abu mai daraja a bata masa darajarsa da kimarsa yawa to duk abin da zai bata annabawan Allah Allah madaukaki ba zai sa musu wannan kazanta ba ya tsaftace su wa yaqdahu fihim da kuma dukkan abin da zai suka dangane da su shi yasa ba a karbar duk wani suka dangane da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani daga cikin annabawa kuma duk wanda ya soki annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani annabi daban to ya aikata abin da yake malamai sun ijma'i akan cewa riddani. mutumin da ya wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda musulmi ne shi ya zama ba musulmi ba to duk wani abu na suka ba a kai shi ma kusa da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'alahum afdal al'alamin akhlaqan shi <clears throat> Allah madauki ya sanya su annabawansa su ne a cikin halittu baki daya su ne afdal su ne mafifita akhlaqan ta bangaren ɗabi'unsu da ta'adunsu da halayensu wa atharahum nufusan kuma ya sanya su ne mafi tsarkin rai mana rayukansu sun fi kowanne tsarki sun fi ta haƙiƙin ubudiyya sun fi neman kusanci zuwa ga Allah sun fi kyau sun fi wato dukkan wata kamala da ake so a same ta a dan adam wa azkahum wa atyabahum ya sanya su ne mafi tsarki da zaka'i da tsib duk ma'anar ɗaya su ne suka fi tsarki wani zahahun kuma ya tsarkake su ya tsarkake su an kulle aibi daga kowanne aibi waje ja'alahum mahalla risalati kuma ya sanya su ne mahallin saƙonsa ma'ana su ya aiko su kawo saƙonsa wa ma'ajin hikimatihi kuma nan ne ma'ajiyar hikimarsa ma'ana su ne kamar taskoki da suke aje hikimar Allah kamar da ma'adinai ma'adini ai wajen aje abu mai tsada ne to haka annaba su kuma wajen aje hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kafa mana hujja da faɗin Allah maɗauki Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ko wannan aya ta isa kada mutum ya soki annabi domin Allah maɗauki ya gaya maka shi yafi kowa sanin inda yake aje manzancinsa mutum ya zafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ya to babu wani wanda ya dace a zamaninsa sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk wani annabi da Allah ya zaɓa ya bashi manzanci to babu wanda fi shi kyan hali da kamala da dacewa da dukkan abin da ake so na amana da isarwa da sauransu fa bi ilmi li abdi bil wahid minhum bawa a ce kawai ya san ɗaya daga cikinsu su waɗannan annabawa ya jizimu bi salamati. to zai yanke kat cewa waɗannan mutane ne kubutattu da Allah ya kubutar ma'ana in dai kasancewa wannan annabi ne to zancen samun aibi tare da shi babu akwai magana da kullum muka zo wannan muna yin ta musamman mun yi da dama a darussan minhajis sunna don kare saƙon manzon Allah sallallahu alaihi sallam a matsayinsa na saƙo na ƙarshe cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam a rayuwarsa kamar da sauran annabawa baya zunubi babba baya karami da sabanin malamai akan wannan dangane da annabawa suna karami ko ba sa yi in sun yi kuma take Allah maduki zai nabbaha su ya faɗakar da su shikenan kuma an yafe ya wuce ba sa yin manya-manyan zunubi na faɗa ko yawwa amma sukan yi kurakurai kuskure wuri kaza za a yi abu kaza sai ba a yi ba to amma shi ma Allah baya barin su akai la yuqarruna la yuqarruna alaiha Allah subhanahu ta'ala ba zai bar su ya tabbatar da su akan wannan kuskure din ba to ashe kenan lokacin da manzo aka ce ya yi wasu ya bar duniya ya gama isarwa to duk abin da ya bar mana ba a canza shi ba to shine shari'a har kiyama kuma ba kuskure a cikinsa an gane wannan a risalar za ka dangana mata ba ko kuskure babu shi manzanci tunda shi dai wanda ake wa manzancin ya rasu yanzu ba zancen a kawo gyara a wani abu Da haka duk abin da ya bari a ƙur'ani to ba kuskure a ciki duk abin da ya faɗa da bakinsa ba a yi wahayi cewa ka gyara ba to daidai ne har kiyama ta tashi ba wanda zai zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi bai gane nan gurin ba bai fahimci daidai ba a'a ya kamata a kawo gyara a kansa babu duk abin da ya mutu a kansa ya bari shine daidai an fahimci wannan wannan yana daga cikin abin da ya ba mutum ya fahimta dangane da manzancin manzanni musamman kuma manzanmu na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam aka daga sani kasancewa wannan manzo ne na Allah to wannan ya isa ka yanke hukunci ba tare da tantama ba cewa kubutattun mutane ne ba sa aikata aibuka min kulli amrin yaqdahu fihi daga kowane abu da zai sa suka dangane da su duk abin da zai jawo a soke su to sun tsarkaka daga wannan abu Allah ya tsarkake su wala ya taju ila dalilin baya buƙatar ma dalili ala fasadi ma qila fihim akan duk maganar da wani ya faɗa dangane da su magana marar kyau min a'da'ihim daga abokan gabar su duk wani abokin gabar manzanni wanda ya faɗi wata magana marar kyau dangane da manzannin Allah musamman manzanni sallallahu alaihi wasallam to baya buƙatar ka je ka nemo dalilai ka tattaro hujjoji don ka nuna barnar maganarsa da cewa ba daidai ba ce mujalladin kawai ya soki manzan Allah sama ya tabbatar maka cewa ba ne daidai ba an fahimci wannan ko abokan gabar kafirai ne ko kuma a cikin musulmi waɗanda suka samu gurguwar fahimta dangane da addini su riƙa tuhumar fahimtar manzan Allah sallallahu alaihi suna ganin bai fahimci wani abu ba ko kuma ya yi amfani da nassoshi ne ko ya amfani da addini ne domin mulki don ya jagoranci mutane kamar da wasu suke faɗi to ko da mutum musulmi ne kaji ya faɗi irin wannan to ya fidda shi daga addini kuma sannan maganar tasa ita kadai ta isa ta nuna cewa barna ne baka buƙatar dalili li'anna ma'rifatahu bi nubuwatihim domin shi wannan bawan a ce ya san su annabawa ne tastalzimu daf'a zalika yana lahimta masa lalle tun kuɗe wannan tunanin marar kyau da ake faɗi a kansu ka duk rubuce-rubuce da za ka samu a kafirai sun rubuta yahudawa ne su ko kiristoci suna sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amfanin a tsaya a yi raddi shine in abun ya fantsama a cikin mutane ana tsoron zai kama hankalin wasu amma in ba haka ba shi kansa kawai ka ji cewa ga wani wanda ba musulmi ba ya ce kaza dangane da manzon Allah sallallahu alaihi magana marar kyau to ya ishe ka cewa wannan magana mummuna ce kuma ya ishe ka cewa ba daidai ba ce ya ishe ka cewa ba ta buƙatar wani dalili don a tabbatar da cewa ba daidai din ba ce amma in an ga wasu suna neman su rudu da wannan ba laifi a zauna a rubuta rabbi a ɗauko maganganu ko kuma masu waɗanda ba musulmi din ba a rubuta musu maganganu wanda in wani abu ne ya sa suka soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya faɗa a cikin maganganunsa ko Allah madauki ya faɗa cikin alqur'ani sai a nuna musu daga cikin irin littafan da suka yadda da su akwai irin wannan zancen kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine manzo na farko ba bal shine na ƙarshe don haka manzanni sun zo gabaninsa kuma sun faɗi maganganu la'alla irin waɗannan la'alla ma in abin suka ne ake ganin ya faɗa to akwai abin da ya fi cancantar a soke shi a cikin abin da waɗancan suka ambata to irin wannan zai amfani in ana magana da su waɗanda ba musulmi din ba amma in ba haka ba kawai ka ji cewa wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke shi to wannan din kawai ya ishe ka cewa wannan mutumin ba daidai yake ba saboda me saboda janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkakakke ne kammalalle ne tabbataccen tsarki ne da shi daga Allah madaukaki wanda wata ƙazanta ba ta kusantarsa don haka in wata kazanta ta labaɓo to ta mai ita ce sai a mayar masa kayansa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin a dangana masa irin wannan mummunan zance zaka da wanda zai tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa bai gane wani abu ba da wanda zai tuhume shi cewa dole sai ya bi wani sannan ya zama ya cancanci a magana a kansa ko a ce eh, za a mata ka wuyansa saboda bai bi wani shehi ba da makamantar duk wannan yana nuna haukan mutum da fitarsa daga addini baya nuna wata na ƙasa daga manzon Allah ko dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dalika don haka ne a ta bisigatin yamtani'u ma'aha wujudal fi'li minhu zaka ce yasa ya zo da wata siga da in dai an same ta to ba zai yi ba sam a samu wannan aiki daga gare su ya aikatu ma'ana aikin gululi ai akan sa muke magana shi yasa ya zo da lafazin ma kana yanzu ma kana mana ba zai yiwu ba bai dace ba ba abin da hankali zai karba ba ne sam sam sam baya cikin abin da za a yarda zai iya aukuwa daga manzo mun yi magana kuma akan wannan da da kuma wasu ayoyin makamata wannan mun ambata jiya wa ma kana lin nabiyyin an yagulla ay yamtani udhalika wa yastahilu ala man ikhtarahum Allah li nubuwwatihi ba zai yi ba mustahili ne abu ne mai nisa abu ne da wanda ba zai yi ba a ce waɗanda Allah ya zaɓa su zama annabawansa su zama cewa suna wannan irin aiki na gulubi sun zakara sannan Allah maɗauki sai ambaci alwa'ida alaman na narko da zai sami wanda ya yi irin wannan aiki na gululi na satar kayan ganima kafin a raba ko kuma dukan amanar da aka ɗora a hannunsa Allah ce wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah duk wanda ya saci wani abu ya ɗauki wani abu daga cikin abin jama'a wanda ba nasa ba ko ganima ko ba ganima ba to zai zo da shi ran kiyama yace ya ati bihi hamiluhu haka yake abun ku na'am haka ya ambata nan a wajena mm, mai taliki a ƙasa yake cewa haka yake amma akwai gumubi da ishtibahi kamata ya ce ya ati bihi hamilan iyahu zai zo da shi yana ɗauke da shi ran kiyama kuma aka karanta shi ya ati bihi hamiluhu ala zahrihi shi mai aikin wanda ya ɗauki wannan abu a duniya din zai zo da shi a kan gadon sa yana ɗauke da shi amma dai wannan ɗin da aka ambata ce hamilan iyahu ya fi fito da abun fili hayawanin kana au mata'an ko dabba ne raƙumi saniya ya sata ko doki daga barga ta wani da aka bashi amana ko awaki ko tumaki ko dukkan abubuwan da da aka bashi amanar su na dabbobi au mata'an ko wani kaya kaya ko wani iri daga riga da wando da takalmi biro duk yana ciki ba a rena kankantar abu muddin ba naka bane ya shiga cikin abu hmm. duk abin da ba haƙƙinka ba ba a cewa ayo ɗan kaza ba komai akwai inda waɗannan matsalolin sukan shigo misali a ce abin da ya shafi a sata za a yanke hannu ko ba za a yanke ba wannan hukuncin yanke hannu ne za a ce sai idan ya kai kaza ko amma ba wai saboda ba sata ba ce sata ce an aikata haramu babban zunubi ko da ɗan ƙanƙanin abu mutum ya ɗauka to amma me meye sababin sannan kuma meye maƙidarin abin wannan kuma wani abu ne daban ko za a yanke hannu ko ba za a yanke ba haka nan dangane da tsintuwa za a ce idan bai kai in abu ne tafe wanda ba mai daraja ba ba ko mutum ne amfani da shi amma shi ma ce an ce ne in mai shi ya zo aka same shi to kuma kankantarsa za ka zo ka bashi kaga ne yana nan a ba haƙƙinka ba yau don haka kar a yi wasa da abin da ba haƙƙin mutum ba a yi ƙoƙari ko yaya kana kawarwa kana kawarwa kuma wani abu ne da jarabawa ce daga ka tsallake ta za ka ga ka saba zuciyarka daga tafi karfin irin waɗannan abubuwa abu kaza yana gittawa kana ji a zuciyarka cewa ba naka bane baka tantance shi ba ka bar shi ya wuce ka ɗauka bai zo ba ka ɗauka baka gan shi ba sawa zuciyarka cewa wannan abun kwata kwata ban taɓa sanin sa ba ma sai ya wuce sai ka ji kuma ba za ka samu wata damuwa ba amma in abu yana gittawa ta gabanka a lokacin da yake gittawa a lokacin da ka tuno talaucinka da bukatarka to lalle Za ka jarrabu ba za ka iya kauce masa ba amma ka manta talaucinka a lokacin da ka ga abin da ba naka ba ka manta buƙatarka ka manta wahalhalun da kake ciki a lokacin da ka ga abin da ba naka ba ka ɗauka sam baka gan shi ba wannan sam bai shi idan kama bai gan shi ba ba cikin tarihin da ya taɓa wucewa a rayuwarka to kana ɗauke wannan abin daga zuciyarka sai ga insha Allah kana tsallake wannan jarabawar ba abu ne da ya gagara ba akwai wanda Allah maɗauki ya gode musu wannan damar ya ba su damar su iya tsallake dukkan abin da ba nasu ba su bar shi ya wuce don haka ba wani abu ne da za a ce ya gagare ka ya gagare mu ba kowa zai iya insha Allah kuma gurgudan imanin ka gurgudan abin da zaka iya kar ka ce ai a zamanin yanzu abin yayi yawan da ba za a iya ba la'alla man ka ce za ka sha dauke ka mahaukaci a ce ma holi holi haka wasu kishawa mutumin mai nuna holiness mai tsarki ya fi kowa tsarki a zaka ma izgilanci to sannu ustazu mu wani sai ka ji ma yana cewa ko kuna ta kaucewa haram din mu neman ta ma muke kalmomi abin tausayi da ya san abin da yake faɗi kuma ya san sakamakonsa ba zai faɗa ba hmm, amma kowa ya sani cewa haƙiƙa babu abin da ke lalata al'umma irin wannan abu wallahi Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya tsarkake mana ƙasar mu daga waɗannan irin abubuwa yin shahara da shi ko ina shi yasa har ake ganin kamar ba zai gyaru ba mm, ayyuka daban-daban na hukuma da na al'umma da komai sai kaga mutum ya dauka bai samu wani abu ba za a yi ba mai aikin security ya ce sai an bashi wani abu sannan ya yi a kawo barawo an kamo shi gashi an gan shi ya yi sata za a tsare shi sai a ce to kai da ka kawo shi kai za a kawo kudin abincinsa kafin a yi masa hukunci ka biya kuɗin takarda da kuɗin biran rubutun statement duk waɗannan abubuwan suna cikin matsaloli a kan titi duk motar haya sai ta ba da kuɗi tun ana kunya har an daina kunya kowa ko shugabansu za su gani za su karɓa wani abun wallahi abun a ya musu ne a kai da su masu security da masu tsaron lafiyar motoci da masu tsaron hanya da makamantansu duk abubuwa kawai mutum ya ɗauka shi tunda yana wannan aikin asali rayuwarsa dole ne wanda zai wa maslahar dole shi zai biya shi Bayan kuma ga albashi ana bayarwa za a kawo zancen to albashin baya isa na'am baya isa waye a duniya bukatarsa take isa <clears throat> masu kuɗin da suka mallaki abubuwa da yawa su ma bukatarsa ba isa take ba ba ka taɓa jin mai kuɗi yana cewa kuɗi ya ishe shi ba kullum ƙari ya ma fi kowa kwaɗayin ya ƙara ko ba ka bane da haka wato wadatar zuci nan wallahi ita ce maganin komai in kai kokari ka tarbiyantu akan barin waɗannan abubuwan za ka ga cewa insha Allah za ka tsallake za a zage ka za a yi ma maganganu marasa kyau amma a wurin aikin ka kai kokari ka tsare za a ce darakta ne za a kawo misali a asibiti shugaban asibiti ne a ce sai da rabansa na magani wani maganin ba za a fitar ba sai an kwasi nasa sai an je an sayar sai an yi menene duk in waɗannan babu wata ma'aikata fa da tsira wannan kawai don na faɗa misali da baya babu inda babu wannan matsala kuma duka 'yan adam ne a wurin ba wasu bane kuma za su iya gyarawa to mun fatan da muke yi don Allah a taimaka a gyara ko ƙasar nan ta yi daɗin zama kowa ya ƙoƙari ya yi haƙuri da abin da Allah ya hore masa duk abin da ba nasa ɗin ba akwai haƙƙin da ake cire masa yanzu wani za ka ga za a aike shi wata ƙasa ko wata jiha a ka'ida za a rubuta za a bashi night allowance za a bashi transport allowance za a bashi kaza za a bashi kaza wani ba zai fita ba sai an canke masa shi cap ya canka ya soke a jihunsa. to a sannan kuma a cikin aikin duk abin da zai biyo sai kuma ya ƙara wawurar wani abu irin wani ne ake faɗa mai hakuri, wani gurin sai ka janta ai wannan haƙoƙin ne ba sa fitowa to duk inda aka zalunci ma'aikaci muna fata a ba shi haƙƙinsa kar a zalunce shi amma shi ma kada ya zalunci al'umma shi an zalunce shi mutum ɗaya aka zalunta shi kuma in ya zalunta fa al'umma ya zalunta ya kamata ya gane wannan shi ma Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu Allah ya taimaki shugabannin mu akan gyara wannan abu duk kuma kowane shugaba a wannan ƙasa mu a matsayin matakin ƙasa da matakin jihohi duk wanda yake da niyyar gyara waɗannan al'amura muna fata Allah maɗauki ya bashi ikon gyara kowane ne shi kuma ko daga ina yake Allah subhanahu ta'ala ya sa kasar ta zama mai tsafta ta gyaru mu fita daga irin waɗannan yanayi da halaye sannan sai yake cewa a ina ne yawa yace wa kullu yawa ka yawa au ghairu zalika ko makamancin wannan ko wani abu wanda ba wannan ba yu'azzabu bihi yawmal qiyamah za a yi masa azaba da shirin kiyama mun yi magana dai akan wannan cewa mutum zai zo in fili ya ɗauka ko fili ne ko gida hawa goma sha biyar in mutum ya ɗauka to zai ɗauko shi za a ɗora masa shi a kafaɗa zai ɗauka kuma zai zo da shi ya ajiye ce ga abin da ya sata allura haka ko menene haka bargo haka riga haka sabulun wanka wanki duka haka zai zo da su Allah tsare thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowane rai za a saka masa ma kasabat abin da ya tsuruta wannan magana tana raddi ga masu alƙaunu bil jabri mana masu jabriya wanda suke cewa ɗan adam ba shi da aikin komai ko aikinsa ba shi da wani tasiri Allah maɗaukaki shi ke yin komai duk abin da ga ya auku to Allah ne ɗan dan adam ba shi da aiki kaga wannan ayar ai ta kare ta wannan zancen tunda gashi za a saka wa kowa akan me akan aikinsa yau da haka ashe dan adam Allah ya bashi aikinsa ana kiransa kasbi ana kiransa amal yawwa kasb amma ba a istilahin ash'ariyya ba abul hasan al-ash'ari rahimahullahu ta'ala shine ya fito da wannan istilahi ana sai masa kasbu shi abin da yake nufi cewa aikin ɗan adam ba shi da tasiri akwai aikin sunansa kasbu amma ba shi da tasiri komai Allah ne ke komai har suke ba da misali da kamar za a ɗau dutse ne mai girma akwai mutum mai ƙarfi sai ya kira ɗan wani ɗan ƙanƙanin yaro sai sai ɗan dafa mu kaga wannan dafawar da yi ko da shi ko ba shi dutsen zai ɗauku ko to wai haka suke kwatanta aikin ɗan adam da abin da Allah yake yi ma'ana aikin da kake na lada da aikin da kake na zunubi duka wai Allah ne yake kai dan dafawa kawai kai shi yasa suke cewa dan adam ba shi da zunubi akan abin da yake aikatawa kaga ko wannan rusa addinin musulunci ne baki ɗayansa to wannan ayar thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat raddi ne ga wannan aqida ko ba raddi bane yawa to shine yace al-ghal wa ghayruhu ma'ana thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat shi alghal wanda yi gululi da shi wa ghayruhu da wani wanda ba shi ba tunda Allah ya yi amfani da umumi tunda aka ce kullu nafsin to da mai yin gululi da wanda baya gululi kowa za a saka masa aikin sa kiyama wannan yana nuna maka cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo rufe ayar sai amfani da wannan umumin don kowa ya ji cewa yana ciki ba iya masu satar ba ne kai ma da baka yi satar ba to abin da kai a wani wurin daban mai kyau ko marar kyau to za a baka sakamakonsa sannan mutum babba ne shi ko yaro duk don malamai suna cewa a taufiya ba iya mukallafai kawai ake wa ba ƙuƙuba ce iya mukallafai ake wa amma taufiyatul jaza'i alewa kowanne mutum sawa'un mukallaf ko ba mukallaf ya ke nufi da wannan ya yi wa karami wanda bai balaga ba in yi sallah yana da lada ko ba da lada yana da lada in yi azumi haka in yi haji duka yana da lada da ka duk aikin kirkin da yaro ya yi yana da lada kuma babansa ma yana da ladan tarbiyya an gane wannan amma in yi zunubi da zai aikata wani babban laifi mummuna to ba shi da zunubi ba za a rubuta masa uquba ba har sai ya balaga to nan ثم توفى kullu نفس ma كسبت duk kowa da kowa ya shiga kullu nafsin da babba da karami baligi da ba baligi ba sai a cikin abin da ya shafi uquba to shine za a cire yaro karami wanda bai balaga ba amma in yi aikin kirki duk ya shiga ciki Allah ya saka mana da abubuwan mu na alheri marasa kyau kuma Allah ya gafarta mana ai yace kullun yuwaffa ajruhu ko yuwaffa ajrahu kowanne mutum za a bashi ladansa wa wizrahu da kuma laifinsa ala miqdari kasbihi gwargwadon abin da ya tsoruta ya aikata wa hum la yuzlamun kuma su ba za a zalunce su ba ana ba za a zalunci mutum ai la yuzadu fi sayyi'atihim ba za a ƙara musu adadin miyagun laifuffukansu ba wala yuhdamuna shay'an min hasanatihim kuma za a tauye musu a rage musu wani abu na kyawawan ayyukansu ba za ka komai kai mai kyau za a baka duk abin da kai mummuna za a saka maka shi ma a kansa Allah subhanahu wa ya kore zalunci a kansa ka'idar eh, malaman aqida duk lokacin da ko duk inda kaga Allah madauki ya kore wani abu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore masa wani abu an ce Allah baya kaza to Allah subhanahu wa ba dan ba zai iya bane a'a dan kamala ce kada ya hakan don haka saboda kamalarsa ba zai ba shi yasa ake cewa ka tabbatar da wannan nafiu din ka faɗe shi ma'a tiqadi kamali diddihi fillahi ta'ala yawa Allah ta'ala la yazlimu Allah baya zalunci dan me li kamali adlihi saboda kamalar adalcinsa Allah baya gafala dan me li kamali ilmihi an fahimci abin yawwa to dai haka duk abin da aka ce Allah inna wa man Allahu bi ghafilin amma ta'malun ko amma ya'malun to duk wannan yana nuna cewa Allah madauki bai gafala ba ma'ana saboda komai da raqabarsa da iliminsa kammalallu ne to haka nan da ya faɗi Allah baya zalunci ma'anarsa dan akwai su masu ilmul kalami sun shiga wannan surkuƙin suka kasa fita da yake su da hankali suke shiga ba da nassi ba cewa da Allah ya kore zalunci a kansa shin ya kore ne saboda ba zai iya ba ko kuwa zai iya adalci ne yasa ba zai ba wasu daga cikin sakon suka ce ba zai iya ba wai duk wani mummunan abu mustahili ne akan Allah ma'anan mustahili kuma shine Allah ba zai iya ba ko ya so ya zalunci ba zai ba to kun ga wannan dangana cewa ga wani abu Allah ba zai iya shi ba na kasu ne to maimakon ai wannan gwanda a tabbatar masa cewa adalcinsa ne ya sa ba zai ba domin babu abin da ya gagare shi Allah mai iko ne akan komai idan ko aka ce ga wani ba zai iya wani abu ba to wannan ai tawaya ake fara kallo a kansa ba kamala ba yanzu idan misali wani mutum kowa ya zo ya mare shi kowa ya zo ya mare shi ya wuce shi kuma zai imanin kowa ba sai a ce ai wannan ba wani baya marin kowa yanzu wannan yabo ne ko suka suka ne ba shi da ƙarfi dolo ne malalaci ba zai iya kare kansa ba an fahimci wannan amma in yana da ƙarfi zai iya ramawa sai ce ya yafe ko ma a mare shi ma ya kade hannu kawai bai ji komai ba to wannan ai bajinta ce an fahimci abin to Allah subhanahu wa ta'ala misali ba a misalta shi da dan adam amma in ya faɗi abu cewa ya kore wa kansa wani abu marar kyau to sai a hararo kishiyar wannan abun marar kyau sai a ce Allah mai iko ne akan wannan amma bai yi wannan ba saboda kamalarsa na kishiyar wannan abu to shi ne wannan ka'ida ce wannan ababun aqida ka rike ta hmm. duk inda ka ji an ce Allah baya kaza baya kaza ka tuno wannan abun ka tuno kuma kishiyar abun to Allah ya siffantu da kishiyar kuma siffantuwa mafi kamala da duk yadda kake tsammani to ne dai shine abin da yake buƙatar a faɗa ne yace ta wata ammal ka lura husna hadha al kyakkyawan yadda Allah madauki kyakkyawan sina'a balaghiya da Allah madaukaki yayi a wannan ƙarshen wannan aya ɗin yana magana akan masu gululi da ya zo rufewa sai ya ce a wa abin nan sun matuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la mu. na yi wannan magana ɗazu to ita ce nan malam yake so ya kawo ihtirazi ana nufin tantancewa da bambancewa da fayyacewa da rabe abu daga wani abu a nan fi hadhihi al-ayatul karima a wannan aya me yayi lamma zakara uqubatal ghal yayin da ya ambaci ruwan da ya bulule mai sata wa annahu ya'ti yawmal qiyamati bima zallahu cewa zai zo da abin da ya sata ɗin kiyama to wannan ma arada an yadhkura tawfiyatahu wa jaza'ahu yayin da Allah ya so kuma ya ambaci za a bashi sakamakonsa wa kana tisaruhu alal ghali inda Allah madauki ya takaita akan mai bululi yuhimu wannan takaitawar za ta yi ihami bil mafhum ma'ana in an kalli mafhumul mukhalafanta da an ce Allah madaukaki zai bawa dukkan wanda ya sata an gane za a bashi sakamakon abin da ya aikata da an tsaya iya wannan to mafhumul mukhalafa yuhimu zai ihami me amma an ihami ma'ana zai sa a fahimci kuskure anna ghairahu cewa wani wanda ba shi ba min anwa'il amilin na daga masu aiki qad la yuwaffawna cewa ba za a bashi nasa ladan ba tunda iya mai gululi aka ambata da Allah ya san haka to ata bi lafzin amin jami'in lahu wa li shi yasa sai Allah ya kawo lafazi ga mamme wanda ya haɗe da mai satar da wanda baya sata don kowa ya ji cewa duk abin da ya aikata to ran kiyama za a sa ya zo da shi za a aikata za a bashi kai sakamakon abin da ya aikata mai alheri a bashi alheri mai zunubi a bashi sakamakon zunubinsa an gane larabcin wurin sannan sai mu shiga aya ta gaba Allah maɗauke ce afa man ittaba ridwan Allah كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير شن ينزو وند يبي بي يبي رضوان الله يردر الله معنى سببا دذاس جاء مسا سامن يردر الله أيكا دذاس صاب بابا مسا يسامن يردر الله وند يبي ونن هنير كمن باء kamar wanda ya komo ne bi sakhatin da fushi min Allah daga Allah ar-ridwan was-sakhat fi muqabili ba'dihim al-akhar ko kowanne ɗaya ya ɗaya ne in an ce ar-ridwan yardar Allah wanda bai sami yardar Allah ba me yake samu sakhat yawwa to Allah madauki yana tambaya ne ya ku jama'a yanzu kamar bayan ya gama faɗin wannan magana cewa wanda ya sata zai zo da ita ran kiyama ko sai kuma Allah maɗauki sai yake cewa ai za a ba kowa kuma sakamakon aikin da ya aikata to mai aikin kirki kaga kenan za a bashi ne sakamakon aikin kirki mai aikin banza shi ma za a bashi sakamakon aikinsa na banza Allah maɗauki ba zai sanya su daidai wa daidai ba an fahimci abin shi yasa sai ci gaba sai ce yanzu wanda yake bin yardar Allah yake aikin da'a ya samu lada a gun Allah zai zama daidai da wanda kullum aikinsa shi kuma ya samu fushin Allah sannan kuma ya zama makomarsa ita ce wutar jahannama ai ba zai zama ba da wannan istifhami ne ma'anarsa ai ba zai yiwu ba kamar da Allah madauki ne a wurare da ya sai, hal yastawi hal yastawi shin daidai daidai suke ai ma'ana ba daidai suke ba wannan darajarsa daban wannan ma darajarsa daban shi yasa a aya ta gaba yace hum darajatun inda Allah haka suke mutane da mutanen kirki da mutanen banza dukkaninsu kowa daraja daraja ne su a mutanen darajojin darajojinsu daban-daban su ma ba hawa ɗaya suke ba a mutanen banzan ma su ma ba daraka daraka ɗaya suke ba kowa da darakarsa in an kaji an ce daraja zuwa sama kenan daraka kuma zuwa ƙasa shi yasa Allah yake cewa innal munafiqina fi darkil asfal ad-dark shine step din da ya kasa daraja kuma ita ce step din da ya sama yawa to kafin nan ya ambaci wa ma'awahu jahannam an ce ma'awa makoma makomar da in aka je mutum ana cewa awa ila firashihi ko mutum ya tattara ya koma ga makwancinsa to inda aka ce nan ne ma'awa ɗinka to ana nufin wurin da za ka je kuma babu tashi bayansa to inda mutum zai koma ba zai bar gun ba shine wutar jahannama ga waɗanda suke bin kuma suke ƙoƙarin su samu fushin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda hanyarsa ita ce ya samu fushin Allah ba ya san ya samu yardar Allah kullum aikinsa mummuna ne to makomarsa wutar jahannama ce wa bi'sal masir tir da ita a matsayin makoma duk wannan lafazi na bi'sa da ni'ima haka sai Allah madauki yana amfani da su a cikin alqur'ani ni'ima ajrul amilin to da ni'ima da bi'sa suna buƙatar fa'ili da maksusi fa'ili shine wannan almasiru bi'sa almasiru yau ba kasra ake masa ba jarra ake masa ba marfu'i ne min fa'ili ne maksusin sa kuma muqaddar ne ma'ana hiya wa bi'sa almas abuna ko huwa kai da muzakkar ne sai a ce wa bi'sal masiru huwa ko wa bi'sal masiru hiya bi'tibari jahannam an gani yawa ma'ana ita wutar jahannama tur da ita a matsayin makoma Allah sa an gani haka Allah tsare mu daga wutar jahannam wutar jahannam sunanta kenan ɗaya daga cikin sunayen wuta ne akwai sunaye daban-daban na wuta sa'ir lava da makamantansu to jahannama ma ɗaya ne daga ciki jahannam wasu malamai suna cewa an samu ne daga tajahum shine cewa da baki saboda wutar jahannama baka ce kuma mai zurfi babu haske mai zurfi zurfi sosai kuma sannan ba iya gane kanta ta sun yi ba inda mutum ko yana tunanin ya gudu ba inda zai gudu fitar ma mutum ba zai iya ba lalle wasu malamai suka ce dan haka aka sa masa wasu kuma suka ce a suna ne haka yake ma'ana kamar wani yaren ne ba asalin larabci bane urri ba aka yi ta'ribin sa ma'ana aka mai da shi larabci in ka lura da littafan uh, al'ummomin da suka gabata za a cikin bible din yahudu uh, babu ambatan wasu abubuwa irin waɗannan musamman na nasara abin da ya shafi tashin kiyama da sauransu ba ma sa ambaton wasu a gun yahudu akwai ambatan amma a cikin littafansu da bible din ma kamar talmud akwai ambatan wannan wuta kuma wannan sunan jahannam shi suka yi amfani da shi a cikin talmud an fahimta wannan yana nuna kenan ashe sunan tsohon suna ne in ya tabbata cewa abin da ke cikin littafin ko wannan lafazi haka aka same shi a littafin da aka saukar na asali in ya tabbata lafazin ba su suka kirkiro abin suka faɗa ba to lalle ke nuna lafazi ne da ɗaɗɗe ana amfani da shi su sun ce ma jahannam sunan wani wadi ne wadi kuma a nan duniya wajen yaman wannan ake jefa duk wanda ba banu isra'ila ba duk wani banda ba duk wani dan banu isra'ila in aka jefa shi ciki ma annabi ibrahim zai zo ya fidda shi daga ciki daga ya hango shi da kaciyarsa saboda suna ɗauka su kaɗai ne masu yin kaciya saboda suna eh, abin nan gamzin kiristoci a kiristoci ba duka suke kaciya ba hmm. to wannan dai ku kyale shi magana ne akan lafazin jahannama daga ina ya samu asali hmm. ko ya zama mu'arrab cewa akwai shi ana amfani da shi ko kuma ya zama da wacce ma'ana ta bakar siffa da sauransu to Allah mulki yake cewa ina muke karanta mun gama wannan bayani ko yawa hum darajatun inda Allah su mutane da ma haka suje daraja daraja ai mun gama wannan yawa wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne kuma masani ne ga abin da suke aikatawa to mu karanta nasul malam yukhbiru ta'ala annahu la yastawi man kana qasduhu ridwanullah wanda duk ya kasance yardar Allah ce bukatarsa manufarsa ita yake so ya samu to ba zai daidai da wal alama ala da kuma wato aiki akan abin da zai sa ya samu yardar Allah to da shi da man laysa wanda shi ba haka yake ba to ba za su zama ɗaya ba mimman huwa mukibbun alal ma'asi na daga cikin mutanen da suka kifa kansu kullum ba su da aiki sai saban Allah muskhitun li me yawan sa fusata ubangijinsa me sa ubangijinsa fushi duk mai irin wannan halin to ba za su zama daidai wajen matsayi wajen daraja da shida da wanda yake <clears throat> neman yardar Allah ba hadani la yastawiyani fi la a wurin ubangiji kun shi ya ce inda Allah ko hum darajatun i'ina inda Allah yawa a wurin ubangiji darajoji ne yanzu ko a cikin mutanen kirki ai ba za ka kwatanta cewa a mutanen kirki ma duk matsayinsu su ɗaya ba kaga annabawa matsayinsu su sama yake da sauran mutane to a cikin salihan mutane su ma ga sahabbai daban suke da wanda ba su ba ka ɗauko shahidai ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan kowanne har ka zo mafi ƙasa don haka darajatun a wurin ubangiji haka nan mutanen banza su ma darakatun wannan yana ƙasa wajen barna wannan yana sama wajen barna wannan yana saman sa wannan yana saman wannan to haka suke a wurin ubangiji ba matsayi ɗaya bane a sai ce fi hukumillahi wa hikmatillahi haka nan a cikin hikimar Allah wa fi fitaru ibadillahi haka nan ba daidai suke ba a fitirar wato fitara ta bayin Allah afa man kana mu'minan kamar da Allah mulki ke cewa ne afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa yanzu wanda ya kasance mumini daidai yake shine ma'ana kaman kana fasika kamar wanda ya kasance fasiki da mumini da fasiki ɗaya suke wannan shi ma raddi ne ga masu wannan aƙida ta jabru saboda su a wurinsu suna cewa la ya gurru ma'al imani bal qad yakunu al-insanu imanuhu aqwa wa a'zama min imani mala'ikati wa imani jibril wa imani al-anbiya zai iya wa mutum ya kasance imanin sama ya fi na mala'iku ya fi na annabawa kawai duk abin da ya aikata ba zai bata masa imani ba saboda su a wurinsu imani ba shi da alaƙa da ayyuka idan mutum ya yi aiki duk abin da ya aikata ko da ya zagi Allah ya zagi manzon Allah ya taka alqur'ani da wulakanci ya baya sallah baya azumi to a wurin su in ya yadda da Allah mahalicci ne shine Allah to shikenan zai shiga aljanna wannan duk abin da ya aikata ba zai bata masa imani ba wannan kungiya ko masu wannan irin fikira mummunar kungiya ce mummunar fikira ce wanda bai halatta wani musulmi ya kudurce ta ba amma abin takaici ita za ka gani a cikin littafan wasu malamai da dama wasu saboda rashin fahimtar ainihin aƙidar jaburin da yadda ta shigo wa mutane jaburin za ka ga misali a mazhabar ash'ariya suna inkarin jaburu da baki amma a aikace aƙidar kasbu da ash'ariya shigo da ita ta nuna ba a fahimci abin daidai ba kuma a hakikanin gaskiya a sha'ira jabariya ne su في حقيقة الأمور إن أكي سا نظر بدقة أكي بنسكي سوسي ألا تعلم تعلم الكيسي فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ولهذا قال شيخ ألم الكيسي هم درجات عند الله أي كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم بوأن سمبا بنت وجن درجو جنس ومنازلهم دمتعين با متعي إيسك با سنة فيكم بحسب تفاوتهم في أعمالهم ورغدا fifikonsu da bambancinsu a wajen ayyukansu kun ga ce aiki yana da tasiri duk wanda zai ce aiki ba shi da tasiri kawai aikin da an rubuta yan wuta kaza yan aljanna kaza kullum muna faɗin wannan daga da babu imani da kaddara Allah madauki ya riga ya hukunci yan aljanna ya san su yan wuta ma ya san su to amma mu ba mu san su ba kuma ran kiyama in aka tashi hukunci da me za a hukunci da aiki ba da wancan rubutun ba ba za a dauko lawul mahfuz a ce a yi roll call a kira wanda suka ce wanda Allah madauki ke rubuta cewa yan aljanna a ce to ku zo ku shiga aljanna ila wanda aka ce yan wuta ne su an rubuta su a lahul mahfuz cewa yan wuta ne ku zo ku shiga wuta ba haka Allah zai ba in an yi haka ai an yi hukuncin da ba daidai ba ko ya zama zalunci domin an zo duniya an ce mai aiki an ce wanda ya da'a an faɗa mana qur'ani za a bashi aljanna wanda ya saba za a bashi wuta sai aka zo sai aka aje wannan na qur'anin sai aka yi roll call aka ce ɗan wuta su shiga wuta ɗan aljanna su shiga aljanna ai ka ba wannan na qur'anin aka bi ba kun gane abin da ake nufi don haka shi abin da ya shafi lawil mahfuz ilimin Allah ne ya keɓanci ubangiji ba ruwanka da shi ba abin da ya haɗa ka da shi abin da yake da alaƙa da kai shine aikin ka kai da kake aikatawa a jiki da aikin ka ake determining ake hukuncin ina zaka kasancewar wannan abin da za a yanke hukuncin ba zai saba wancan ba wannan saboda sarautar Allah ne da ikonsa yafi kowa sani yafi kowa ilimi kuma shi ke nuna accuracy na tsarin abin da Allah maɗauki ya tsara shi ya tsara hakan za a yi kuma hakan bai saba mu abin da ya faru ba ya ce wani dan aljanna ne to hakan wani zai zo ya aikata aikin yan aljanna amma in aka tashi hukunci aikin ake kallo ya aikata aikin yan aljanna da shi za a yi masa hukunci don haka babu zalunci a can babu zalunci a nan a lauhil mahfuzu babu zalunci don bayansa ne mu in ya yanke hukunci wani kaza zai yi shikenan inda wancan din ma yayi ba zalunci bane an fahimta a ce kawai wannan yazo ya shiga wannan yazo shiga ba zalunci ba bayansa ne zai iya yin komai amma tun da ya alkawari ba zai hakan ba to in aka yi hakan sai a ce an yi zalunci Allah ku baya zalunci Allah sa an fahimci abu to ne dai matsaloli ne na wannan gefe na aƙida kuma ina sa ran ko ba bakin wannan matsalolin ba ne insha Allah ta'ala kikkiawan zato na akan waɗannan bayanai ina yin su na san dukkan san waɗannan matsaloli ba sau ɗaya ba mun sha bayanin su a darussa daban-daban yace bi hasabi tafawutin fi amalin fal muttabi'una li ridwanillah an baka takardar ne to fal muttabi'una li yas'auna fi nail ad aliyat A masu neman yardar Allah suna ɗawainiya ne suna ƙoƙari wajen neman wannan darajoji maɗaukaka ɗin walmanazili walhurfat da matakai da matsayi da makamai da kuma ɗakuna benaye algurfat ana nufin bene aljanna ma bene bene ce hawa hawa ba yi wannan skycrafers ɗin mun san kira fasai da ake faɗi masu hawa ɗari hawa ɗari wannan ba a san iyakarsu ba kuma Allah zai sa kowa a wurinsa kuma kowace da za ka shiga fi duniya da abin da ke ciki wato dan adam wallahi da muna da hankali da ba mu saba wa Allah hmm? kuma wannan koko da muke ta akan gidan duniya da waye da waye da abin da zaka ci da samun gida da makonci barin shago da sauransu ai ta faɗa da rikici amma kuma a lahira za a baka abin da ya fi duniya baki ɗaya ba filin ku ba duk duniyan nan gaba ɗaya a baka don Allah kai ba za ka yi ita a sai ka ji mata ishe ka yanzu a ce a wannan duniyar kowa fita sai kai kaɗai hmm? sai amuru ali gaba ɗaya shi kaɗai ne a duniya ba ko za ka ji ma ba daɗi ai gaba ɗaya ko kwata-kwata ba ka ji daɗin duniyar ba to amma a can za a rabo maka da abubuwa duk kayan daɗin da kake so akwai su shi abin da kake ji a zuciyarka da ake ce ma ni'ima da daɗi ɗin ai a nan duniya ka fahimce shi a lahira wani abin za a sa ma daban kuma a sa maka ni'imtuwa da shi komai daɗi ne ba ɓacin rai ba baƙin ciki ba mai musguna ma ba mai ma hassada ba komai sai daɗi kuma duk abin da kake so sai Allah kawo maka shi to amma fa da sharaɗin kai masa ɗaya a duniya amma mu zo mu zauna a duniyar mu kida'a mai ta saɓan Allah mai kokari shine ma zai iya tunawa ai Allah mai gafara ne wani shine mai kokari ya ce yana fatan ma Allah zai masa gafara bai fito ban ba ma wani kuma ba ruwansa abin da ya gina ma kawai yake aikatawa Allah kyauta mana don haka sai ce fa yu'tihim Allah min fadlihi Allah zai ba su daga falalarsa wa judihi da kyautarsa ala qadri a'malihim gurgudan ayyukansu wal mutabi'una li illah su kuma masu bibiyar abubuwan da Allah ke fushi da su su ne zina su ne liwaƙi su ne sata su ne kaza su ne kaza su ne kaza masu yin wannan yas'auna fil nuzuli fid darakat su kuma suna ta ƙoƙari ne suna ta ɗawainiyar wajen sauka cikin wannan matakai na jahannama wanda shi mataki ne da ya ƙasa shi ake ce masa darakat ko mun yi maganarsa ila asfali safilin sai sun je mafi ƙasan ƙasa Ƙantattu mafi ƙasan na ƙasa su yi ƙasan ƙasan ƙasan ƙasa Allah kullum ala hasabi amalihi kowa gwargwadon aikinsa ya kai bawan Allah don Allah da kaji ana yawan zancen aikin nan aikin nan aikin nan ya kamata mu gyara ayyukan nan namu ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wajen kyautata alaƙar mu da Allah mu aikata aikin da za mu alfahari ran kiyama in an zo gwada shi za mu ji daɗi kaga anan duniya kana aikata abu marar kyau kana ɓoye shi baka so a sani kana jin kunya wani ya sani to kunyar da zaka ji ran kiyama in Allah bai so suturta maka ba sai ta fi wannan kunya domin waɗanda za a tara ma ba iya mutanen garin ku bane da kake kunyar wanda suka san ka ina ce kunyar duniya iya wanda suka san ka ne ma kake kunyar sani shi yasa gwargwadon girman ka da shaharar ka gwargwadon tsoron kai abin kunya duk mutumin da ba a san shi ba baya damuwa ma iya unguwar su ma aka san shi in ya je wani kuma ba za a ce masa wani ba ko ba haka bane za ka bai damu ba to ran kiyama ba haka bane ran kiyama duk wanda aka kira sunansa kowa ya san shi don haka duk adadin masu sa ka ji kunya da na lahira da na duniya waɗanne ne suka fi yawa ka kamata ashe mutum ya kiyaye abin kunyarsa na duniya ya daina saboda kare ya samu kunyar lahira ina ne sani sai wallahu basirun bi amalihim Allah masani ne mai gani ne ga ayyukansu la kafa alaihi min hashai babu wani abu na ayyukan bayi da yake kubcewa Allah ya buya ya zama Allah subhanahu Allah baya gani la zubo anhu ifqalu dharra bal qad alimaha Allah ya san komai na abin da kuke aikatawa wa asbataha fil lawhil mahfuz tun kafin ku kuma ya riga ya rubuta a lawhil mahfuz cewa ne ranar kaza da kaza da kaza zai yi kaza duka irin yadda ake maka rikodin yanzu a wayarka an taɓa magana akan wannan irin yadda komai duk inda ka shiga a waya an rubuta ka je gari kaza ka sauka a hotel kaza shi sa lokacin kana hawa facebook inda kana sa location ɗinka a gano ko ina kana hawa sai ce ma welcome a gari kaza ko ku taɓa gani wasu ana gani za a gaya maka sannu da zuwa gari kaza zaka duk abin da kake yana nan mai shara'if wannan wannan sim card da ake faɗa ana sa sim card ɗinka a cikin kwamfuta ko a wani wuri ko mai kai duk inda ka je wannan lambar taka ta waya duk inda kake za a kamo ka tunan Allah dan adam ya kirkiro wannan abu dan mai wanda ya halicci dan adam shi kuma ka rika tsammanin bai sani ba hmm? wanda ya halicci dan adam ya fi wannan abun ma sani wani za a iya da bidiyon da hoton ma bai fito ba hmm? can ko babu wani abu gairai fattau komai zai fito ƙuru-ƙuru sai an gan shi da wanda kake tsoron matanka su sani da wanda kake tsoron abokanka sani da wanda kake ganin tsoron malamin ku sani da wanda kake tsoron wani da wani duk aka za a fito duk a nuna musu ga kanin kana kaza don haka in mutum yana da tsoron Allah tun a duniya ya kamata ya tuba ya kaucewa <clears throat> abin da zai sa ya shiga cikin irin wannan abun kunya Allah tsare mu sai ce wa wakkala mala'ikatahul umana al-kirama kuma Allah ya wakilta mala'ikunsa amintattu masu daraja Kuma ne sufofin amintattu ne ba za su yi wa wani ɗan adam ƙarya su kawo laifin da bai yi ba su ce yayi saboda amincinsu suna da kuma alkiram ne su masu karimci ba su da mugunta da za su ƙara maka adadin zunubinka ba su da mugunta yadda aka ce su yi haka suke yi su ba ruwansu da kai abin da ya alaƙar su da kai shine su ga mai kai sirikoli kuma in suka kuskure kuma Allah bai sa suna yi ba in suka yi shi Allah ya san na hakika dama sai yana nan a rubuta al'ul mafud da aka koda za su rubuto abin da ba haka akai ba zai ce musu ba haka yi ba to kuma su la ya Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maru kaga kenan ashe inda gyara kai ne zaka gyara ba dama na farko baka isa ko darajarka ta sa a ji kunyarka ba na biyu baka isa wani abu da zaka aikata da girman zunubanka ka rika jin cewa ba za a yafe maka ba baka isa ka ce rahamar Allah za ta kare a kanka ba za a yi maka ba rahamar Allah ta fi ƙarfinka baka isa a nuna maka isa cewa baka ka isa ba an gane wani abu in ka san wani in abokinka ne shi ne zaka nuna masa bai iso matsayinka ba ko amma in ma bai kai ka ba sai ka rika ganin ba damuwa to Allah madaukaki kwata kwata ba wata muqarana tsakaninsa da bayinsa don haka baka kai a ce za a boye maka wata ni'ima ba za a yi maka ita ba aka kai ne zaka gyara aikin ka tun yanzu a nan duniya ka tuba daga miyagun ayyuka mala'iku ba za su yi ƙarya ba ba za su kai ƙarar ka haka kawai saboda ka isa a yi wato wata gogayya da kai sai ba abokinsu ba ne yawwa balantana a ce sai maka hasada in ka ji ana hasada tsakanin aboki ne da aboki ba ka bin wani ne karini ne da karini wani ya kai matsayin wani to wani ya samu abin da wani bai samu ba wani yana jin haushin abin da bai samu ba Allah yanzu akwai irin wani abin tsakanin mu da shi duk abin da kake ji shi ya baka dan ka babu zancen ka rika wani koye koye ka tashi ka tuba ka gyara alaƙar ka da Allah mala'iku ba za su yi ma babu sharri a cikin abin da za su zaka amintattu ne masu karimci to wakkalahum ya wakilta su an yaktubuha su rubuta su wa yahfazuha su kiyaye su a inda suke storin a wuraren ajiyan da ba sa gogewa ba inda yake gogewa in sun rubuta alƙalamin is indelible an mutum alƙalamin indelible duk abin da za ka goge ka yi da shi ka goge ba zai gogu ba haka yake yana nan wa yadbutuha kuma su tsare su suna rike da su suna tsare su har kiyama a ce ku kawo kuma sannan su kawo su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sami nasara cikin abin da za a nuna mana na ayyukanmu Allah ya sifirta mana abin da muka yi cikin da rashin sani da gangancin ma ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana mu mun san masu laifi ne Allah ka gafarta mana zunubanmu ka suturta mana ran kiyama yadda a duniya ba a san mun yi ba ka suturta mana Allah ka suturta mana a lahira kada a tona mana asiri Allah sun tsara ya gafarta mana zunuban mu mu tsaya nan sai aya ta gaba laqad manna Allahu 'alal mu'minin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai dan sanarwa dan tsaya da Allah